Salama alaikum Bello Yabo ɗan ɗan gobira to ka bar cika baki don ubanka kwanan nan wallahi in baka yi hankali sai mun tara ka tsakanin yan bulutu da sabon birni don mai can uwarka. Wallahi ka bar cika baki. Wallahi. Wa'ada sunan wallahi. Wallahi biyu kenan. Wallahi tallahi billahi billahi alladhi la ilaha illa huwa. Akwai wata gaba ga wannan? Na rantse da ubangijin da ya sha mai a inna lillahi kusan kowa ya san irin takun sakar da ke faruwa tsakanin shakiyan 'yan bindiga waɗanda suka ɗau makami suka fake a daji waɗanda suke shigowa gari su wa al'umma a cikin bala'i kana su koma daji su ɓoye kowa ya san irin ƙafa wando ɗaya da suka sa da malam bello yabo fitaccen ɗan gwagwarmayar malamin na ɗan jihar sokoto sheikh malam bello yabo da kuma takwaransa sheikh murtala asada shugaban 'yan bindiga ga baki daya bello turji ya yi magana a kwanakin baya akan malaman addini wanda hakan ya yi fasa ta bello yabo wanda yake ganin renin nasa ko kuma ga wutar tasa yana ganin kowa zai iya takawa inda bello yabon ya fito ya kace-kace da shi wanda Bello Yaban ya faɗi maganganu da dama waɗanda yake bayyanawa a cikin zancensa a wancan lokaci idan ya kasance sojoji na jin tsoron su su 'yan bindiga ko kuma sojoji sun kyale su to lallai tunda suka fara taɓa malamai su su Bello Yaban za su kawo ƙarshen su. Bayan nan kuma sai takun saƙa da ta faru tsakanin Bello Turji da su 'yan bindigar musamman shugaban 'yan bindigar bello turji wanda ya fito ya yi maganganu har kimanin sau biyu ko uku akan sheikh murtala asarar sokoto wanda hadda barazana a cikin kalamansa sai kuma wannan bidiyo da kuka fara ji a farkon wannan bidiyo na yadda shakiyin 'yan bindiga suke barazana ga sheikh bello ya ban duk da cewa dai malam ya kara sakin bidiyoyi a dangane da wannan al'amari na irin barazanar da 'yan bindigar suke da kuma abubuwan da suke faɗa a kansa da kuma abubuwan da yake kara sanar da al'umma a dangane da wannan matsala ta tsaro lamarin 'yan bindiga ya sake rikicewa ne tun bayan sake kashe sarkin gobiyar a cikin sokoto wanda hakan ya sa aka kara ci akan 'yan bindigar wanda yanzu haka rahoto na tabbatar da shugaban 'yan bindiga na wannan yanki bello turji tsalla-tsalla yake yana ta tsere-tsere tun bayan kashe halilu bubu sakamakon wasu daga cikin 'yan ta'adda 'yan daba ma neman ya suke 'yan banga ne ma suke sojoji ne ma suke masu sauraro ku dai gyara zama tsaf domin kallon wannan bidiyo daga farko har ƙarshe kayan mu samu cikakken bidiyo tun anan muna sanar da ku idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha mai albarka ku danna alamar like sannan ku danna alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka fiha kun ji har sun ce yanzu sun juyo ga mallamai ko ma'ana za su shiga ƙaho wando guda da musu muka yi a samu wandon da bai da ƙafa mu wallahi ba gyaran ta muka bada ba sun muka yi ta runkun mu a ce gaba ɗai a yi a ma zama haka ni na rince da Allah ban san amfanin zama haka ba in dai haka za mu ci gaba da rayuwa to wallahi ta ƙare yau wallahi yaki in dai haka za mu ci gaba da rayuwa a iskan ma gidanka a wulakanta a wulakanta iyalinka kuma ka biya kuɗi wallahi da haka gada ta yi a lahira ni wallahi Allah ya sani iya gaskiya ta kenan na rantse da Allah da a ci gaba da zama haka ni na haisu ba na duniya don haka ni hanya ni ka biɗa inda za a haɗuwa a yi a cakwama ba magana a kuma koyau dai ni mutu alhamdulillah duk abin da bil adama kai duniya na yi na wuce mutuwar wabi sai dai ta kare kwana yau ban mutuwa a ce uwar bello ta yi wabi sai dai a ce kwanan bello ya sun kare don na isa mutuwa na san lokacin da bani da gemu hakkaran gemu sun ka fara fitowa an yi lokacin da turare ni ce mika sa gemu ya fito an ka ce turare turare nake shafa mahaɓata don gemu ya fito gemu ya fito yana na yan kara haka da yan kara daɗa hayyar taru hayyar zanduguzon ya zan baki kirin ban da kare ko guda fari yau ga na yau na waye gari ban da kare ko guda baki da ya koma fari alaman mi kenan alaman mutuwa don haka mai biya ka tarci da mu mun riga mun shirya kaɗan daga cikin kirayen kirayen da malam ke yi kenan wanda ya sa 'yan bindigar suke jin haushinsa a halin da ake ciki yanzu duk da cewa wannan takaddama ta an shayinta tsakanin 'yan bindigar da malam magana ce ko kuma bidiyo ne wanda ba yanzu ya fara yi ba ya saba ya jima yana yin maganganu a kansu duba da irin ta'addancin da suke aikatawa wanda yake allah wadai da shi da kuma ƙara jan hankalin mutane ko kaɗan ba daidai ba ne ba kuma hujja ba ce ba ka da dalili da za ka zaba ido mutum ya shigo gidanka ya aikata abin da ya ga dama da iyalinka ya kuma yi ma abin da ya ga dama ya buge ka ya wulakanta maka yaya ya kwashe su ya taida su kuma ƙarshe ka bada kuɗi ka anso inda malam ya sha yin maganganu akan al'umma akan kare kai addini ne manzon Allah ya tabbatar da yayin da aka farmaki ka ka tashi ka kare kanka tsoro ko razana ko rudu ko tsoron kada a kashe ka wannan ba zai haifa maka ɗa mai ido ba ƙarshe za ga wani yan sun kama an anshi kuɗin duk da haka su kashe ko kuma sun kama ma iyali ka kai kuɗin a kashe tabbas ƙazaman ayyukan da waɗannan shaidanu suke aikatawa abubuwa ne wanda a dalilin su mutane da dama sun faɗa mummunan yanayi sai dai aka yi duba da ɗan tsakanin nan yadda jami'an tsaro suka karkata al'amarin irin nasarorin da ake samu wanda wasu daga cikin shaiɗanun jigogi iyayen gidan 'yan bindigar sun bakunci lahira in aka yi duba da mutuwar da ta zafa faran 'yan bindigar shine mutuwar halilu sububu wanda ta yi matuƙar taɓa su sakamakon halilu sububu ba ƙaramin shaƙi ba ne azzalimi ne na gaske ya jima yana jefa mutane a bala'i don shi mai taimakon wasu ƙananan 'yan bindiga ne su zama manya ko kuma mai ƙirƙiro su ne waɗanda babu ya ba su makami su ci gaba da aikata wannan ta'addanci don ko ranar da aka kashe shi rahoto na tabbatar da ya dawo daga sulhun wasu daba ne tsakanin waccan dabar da waccan daba ana faɗa ya je ya sulhunta su akan ku daina faɗa tsakaninku ku haɗa kai ku ci gaba da azabtar da mutane wanda akan wannan hanya tasa ta dawowa wannan sulhun zaluncin ne ashe a ranar zai bar duniya wanda ya haɗu da jami'an tsaro inda su kuma suka kawo sa bayan an fafata aka yi mai fata-fata a nan jami'an tsaro dai suna ta ƙara ba mutane haƙuri da cikar yaƙini da lallashin mutane da ƙara masa ƙarfin gwiwa lokaci ne ya yi wanda yanzu a kawo ƙarshen wannan ta'addancin idan aka yi duba da yadda ƙasar gomin jagoran shugaban 'yan bindiga bello turji ya fito yake cewa ba mutuwa yake tsoro ba amma in za a yi sulhu ya shirya a takaice dai yana buƙatar a zauna a yi sulhu wasu ce ya ga ana ta kashe iyayen gidansa ne wanda yake tunanin sun yi shi tsagewa da kayan aiki ga shi an kashe su to ina ga shi wanda shugaban jami'an tsaro na sojoji mai girma cg musa ya tabbatar da suna gabkokin kirsa kawo shi ma ƙarshen turjin inda rahoto ke tabbatar da yanzu haka magana da ake tsalla-tsalla yake ya tsere ya je can ya ɓuya ya tsere je can ya ɓuya shi neman da ake mai nema ne ba wai kankani ba yan bindiga ma yan uwansa nemansa suke sakamakon akwai sagi tsakani ba kuma yan iya yan bindiga yan uwan nasu ke nemansa ba akwai yan banga sojoji da sauran al'ummar gari waɗanda ya jefa a bala'i ko waɗanda ya kashe ma yan uwa ana da ta ƙara jan hankalin mutane kamar yadda jami'an tsaro ke faɗa matsalar tsaro ba matsala ba ce ta soja kaɗai wanda gwamnati ta ɗauka aiki ko kuma wanda ya ya shiga aikin da zai yi ba kasarsa aiki kai karan kanka dan kasa ko ba za ka yi makasa aiki ba to kai dan iyalanka da kanka shine matsalar tsaro ta kowa da kowa ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙarta ba cewa aka yi ɗauko makami a tai a yaƙi 'yan bindiga da kai ba a'a amma ka sa ido a inda kake sa ido shi ma taimaka ma wannan matsala ne duk lokacin da ya kasance ko ga abin da ba ku gamsu ba ko ba ku gane mai ba ko kuka ga wani yanayi wanda kuke zargi sai ku yi maza ku ɗau matakin gaggawa ku ɗau matakin gaggawa a bisa tafarkin da ya dace abin da nake nufi da hakan shine ku sanar da jami'an tsaro kamar yadda suke faɗa da bayanan sirri ko su yan bindigar da bayanan sirri ne suke aikata waɗannan ta'addanci da suke sakamakon sai da infoma infoma kuma shine babban shaƙiyin da ya fi yan bindigar haɗari sakamakon shi a cikin ku yake ya san kun samu kuɗi ya san ba ku samu ba cikin kai kawo yake a cikin wajajen da kuke walau gidajen ku ko wajajen sana'ar ku iyakar gari gefen gari yana gani da shi za a zauna a tsara ya za a kawo ƙarshen matsalar tsaro kuma shi ne matsalar tsaron Allahu subhanahu wa ta'ala ya kawo mana iyakar wannan al'amari ana kuma ta ƙara jan hankalin al'umma a cikin adukufa a dage a jajirce a yi ta addu'a ba abin da ya fi ƙarfin addu'a ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsawo ba lallai anan za mu takaita da shi a wannan lokaci kamar yadda muke sanar da ku tun a farkon bidiyo idan yau ne ziyartar ku ku na farko a cikin wannan tasha da ku danna mana alamar subscribe idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci